Salamu alaikum. Tashi. Gaskiya ne, ka ce kai bacci ma kake yi. Zubi zaki? Wane zubi? Kuɗi na zo karba. Na gaji da kacin mun wai yau gobe jibi sati ɗaya na gaji. Allah ba haka muke tsarin adashi ba. wani irin ba haka ake tsarin adashi ba? To san in zibi ne sai ki kawo ki zibi a lokacin da kika kika ga dama ko a lokacin da kike son ki zibi Amma in ɗauka ce sai ki bari sai mun gama shirya akwai darakta ji sharif bai zuba ba akwai sani igwe kaga ni ba abin da ya dame ni da wani wane bai kana shi ba wane bai kana shi ba wata nawa da yin daukan nan ta bayan ni mutum nawa ne suka dauka to kuɗi na zaka bani to ai muna yajin aiki wallahi sai ki bari mun da daga yajin aiki zaki iya samu kai ka san shi sanda na zan shiga dashin ka baka ce min akwai wani yajin aiki ba saboda haka ne yanzu kawai maganar kuɗi ta kana ba wani cece kuce ba kawai eh. shiga ka fito ka ɗauko kuɗi surutu zaki mun ko kuma rashin kunya wani surutu rashin kunya masu in maka ai haƙi na na zo karba an cinye kuɗin ba za a bayar ba in akwai kuma abin da kika ga ya dace ki ɗauka ki ɗauka to wallahi ba za ka ji ni kuɗi na ba sa cinyuwa ba a cin kuɗi na a zauna a lafiya. To wallahi ba zan ba. Ko ka ban kuɗi na wallahi ko in gwada maka cewa ni tatacciyar yar bariki ce sai in ma ta shan wallahi. <laughs> gwada mun gani ni dai ka ban kuɗi gwada mun muna girma a ni ai tashancin zaki gwada mun gwada mun tashancin abinda kake bukata eh, kenan abinda kake eh, bukata kenan eh. shikenan wallahi Allah zaka ga abin da zai biyo bayan ka ah. na barka da an yi riba biyu wallahi ba wan ba kanin kai ta kai bari mu da bayan ki ma sayan ne gidan. gudu na gama har hada. Ke. Ke. Mhm, ina jin ka. Na ce fa ba zan taba baki ko da naira ɗaya ba. To, kar Allah ya sa ka biya. Sai ka juya bayan ka ka gani ai. Dama ai da ce maka ka jira dawowa ta. Baka san da wa kake magana ba? <laughs> Mansa. Noni. Eh ya aiki. Alhamdulillah. Lafiya lau. Ina kwana. Ai ba magana ce ta gaisuwa ba, magana ce ta kuɗi. ka bata to ke banda haka na ce ki bari idan an da shi ne sabga ce ta haɗaka in wannan me ya jirkin ta bai kawo ba dole ka jira wannan ya samu mm. to yawanci abokanan aikin ku ne muke zubi da su ba yi masa salari ba wannan watan to ba labai bari mu dan yi magana mana a'a ai komai is open ya kamata a yi magana a gabanta complainer ce ba abin da za a ɓoye mata ka yi magana ka yi bayani a gabanta abin ne yana bukatar sorry ne a'a ka yi bayani a gabanta ga ta ita ce complaina nawa ne wannan din da kudin dashin na ni kudin adashi na naira dubu talatin ne to aikin san me shi wannan bai da matsala alhaji abisu mutumin kirki ne kawai matsala aka samu ni na sani matsala aka samu amma baya son cin haɗin mutane mhm. to kuma HC kin san harka ta kuɗi wahala ce da ita Allah ma albarka wallahi dan sanna mai imani kenan amma abin da nake so na je office ɗinku na rubuta statement akan mutumin nan kuma yanzu ba ka canza mun magana mu yan sulhu ne in gane ba zan yi abin da zai wannan ba amma wannan bawan Allah ni mun taɓa yin harkar nan da shin da shi kuma staff ɗin muna yi Wallahi bi bai kuma bi DPO kuma ya yi mu koma station za a san me za a yi kai yaushe za ka bata kuɗin ta Allah ya kai mu sani ego ya dawo dama shine zai karasa zuba ka zo office ka samu a yi rubutu ka zo office baka da matsala ka zo office baka samu no matsala za a zo a yi rubutu bo mu je ki ba matsala ba matsala <laughs> kin da aka yi ai mu dai za a ansa isa mu fadin rigimar da muka ya mu ya mata zami in dai za mu rage raguwar to da na yi niyyar guduwa koma a cikin zanyi kawai wannan baki da matsala insha Allah ni gaskiya yin labai abin da kai mun har ga Allah ban ji daɗi ba na ɗauko ka ne fa domin ka mun sulu ka kashe mun maganan nan ko amma ina kallo fa ɗauki kuɗi ya baka cin hanci wannan kuɗi wannan fa na agreement ne da za a rubuta na takarda oh ashe dai ka san na gani wannan a gaya miki wannan ana bayarwa da ma ka'ida saboda akwai form da za a karba a wajen commissioner of police za a rubuta statement na maganar ki. to wannan cin hanci ne anan ni fa sulhu na zo sai an magana ku ce ba ku karɓar cin hanci kuma yanzu da da ido na na gani ba cin hanci bane ba wannan na gaya miki takardar da za a rubuta ta agreement a je a sa hannu ki sa hannu a karɓa miki kuɗin ki ai zai zo za a yi rubutu kuɗin rubutun ne fa ka dakata ka ji ni da yanzu magana ta ta ƙarshe da kai ko ya zama dole kuɗi na ya fito idan ku kuɗi na bai fito ba daga kai har shi wallahi zan kai ku gaba baki da matsala kuɗin ki zai fito wannan rubutu za a yi abun gora ne ya bayar kuma dama ana yi a gaban kwamishina ma za a je a ɗauko takarda a zo a cike miki ki sa hannu ya sa hannu saboda kuɗin ki zai fita sensibly ka dai ji ai su ne aiki na ce in ne ya ji jiki ya tsira ba ki da problem wannan ba ki da matsala ka tun da ka gane wajen to irin ku ake bukata a cikin al'umma wanda in sun ga ana aikata barna za su yi maza su garzaya su sanar da hukumar 'yan sanda babu damuwa yanzu zan tura maka mota eh zan tuno yan sanda a zo a yi arasin din gurin a ranti makami to thank you very much na gode a ah, baiwa Allah yau wasannu kina neman wani anan ne a a ni wurin ka na zo ne dama to ya aiki lafiya lau yau wato illa bai daman na zo ne akan na taba kai kara akan kudin adashi na da zai fito to bai fito ba a nan police station a nan police station din mana na tafi da wani haka ma'aikacin ku ne dai na nan ya to mun je wani dai dogo ne haka baki dai wani haka kaman kaucin yawa to mun je da shi akan magana zan karbi kuɗin kuma sai naga mutumin ya bashi wani abu gaskiya ya karba ma an kauda magana to har yanzu sai na ji shiru ba wani labari za ki iya gane shi in kin gan shi za ki iya gane shi a yanzu in na gan shi yalla bai zan gane shi to abin da za mu bari monsa eh, sikariyon yalla bai to ai wannan ne ma wannan ne shine ne ai ka shaida ni ko da me da me ya ban miki a'a ni bai karɓi na ba na hannun dai mutumin da na kai karin shi ya kuɗi na sorry sir sorry sir sorry sir sorry sir maimaita statement din da kika maimaita akan batun kuɗin adashi ne na zo ofis din nan muka tafi tare da shi muka je wurin mutumin nan da yake adashi kuɗi na naira dubu talatin ya ce zai karɓar min mutumin da aka yi ciro kuɗi ya danka mishi wai sai ta min wai magana ya wuce zai karɓar min kuɗi na ko da ɗari biyar biyar sorry sir sorry sir sorry daman ire-iren ku ne wanda kuke bata aikin dan sanda kuke karɓar cin hanci da rashawa ashe albashin ka ba zai sheka ba shari ta min sa ya very stupid sorry sir shari ta min sa ayu man shari ta min sa sorry sir zan ga zan ga ma mari wallahi sorry sir zan ga ma mari wallahi sai jikin ka yayi laushi wallahi shari ta min a bai wallah ki kwantar da hankalinki kudaden ki za su fito ni da kaina ba sai na sa kaki ba zan je ne a rasa din wanda ya cinye miki kudaden shi kuma wannan hukumar 'yan sanda za ta ɗauki mataki a kansa har da ƙarya da kwamishina sai na kai ka wajen kwamishina wallahi sai na bai wala ki zo gobe karfe goma za mu je za a yi arasa ɗin wanda ya karɓa miki kuɗi wannan kuma zan haɗa shi da kwamishina kiki sabo sabo labai dan Allah dan annabi kai haku dan uwanka wanda kuka haɗa baki aka karɓi kuɗin yarinyar nan yana can a police station kai kada ka sake mun magana dan labai eh. mota za mu je kawo wallahi ko sai na ɗauko bindiga na fasa maka a ah, a ah, ah, yan labai komai za ku iya wallahi ku da kasar ku ce da abin da kuka rubuta shi ake yi fa a garin ku ne kuke bata yan sanda kuke ba cin hanci da rashawa ko to sai na yi a rasin ɗinka kuma sai na sa an yi an kai ka kotu wallahi yalla yau din nan insha Allah by now za mu tattara file din sa mu kai shi kotu kudaden ki za su mu je kawo yalla bai wallahi wa kudi na bashi ba abinda na dauka na bashi sabo zo ka sa masa amfa tunda so ka sa ma zubin ragowa adashin sa ne nace ya kamata in maida masa to yanzu zaka je ka zuba adashin a can shawaran zubin mu je ka zuba je ka hawo mota ya <laughs> hakuri